muna kara jaddada mu ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan ranar a wannan masallacin wanda aka jingina ga Abu Ubaidata ibn al-Jarrah inda muke karatu littafin mu na al-Ibana an usul diyana na Sheikh Malami الشيخ أبو Al-Ash'ari رحمه ta'ala. Idan ana bi da karatu insha Allah الله karatunmu na yau har yanzu dai muna kusa ga ajewa ƙarshen babi wannan babi na biyu wanda malam yayi ya gina kan ambaton akidun ahli sunna wal jama'a yau ina jin zamu tashi kan aqida ta 40 a cikin akidun ahli sunnati wal jama'a a shafi na 62 kamun sannan a su 'yan tambayoyi duk da kila ba mu iya karance su gaba ɗaya na farko dai ba tambaya ba roƙo na yake yi yana roƙon da Allah a rinka kokari a tashi takwas daidai haka yake roƙo ina jin in an amince ana iya yi haka saboda uzurin mutane wanda muka sani yanzu dai bakwai da minti ishirin kila yana so mu yi karatu na minti talatin ko muka yi karatu na minti talatin don sauran minti goma a yi sallah arba'in kenan a hada da ishirin ya zan takwas daidai wannan dai shawara ta ya bayar abu na gaba yana cewa shin ko akwai wannan tambaya ce shin ko akwai bambanci tsakanin mafarkin mace da namiji ko karamin yaro to wannan kila ban san irin bambanci bambancin da ya kamihi ba sai dai mace na mafarki ya zan daidai namiji na mafarki ya zan daidai yaro na mafarki ya zama daidai kamar yadda kuma dukansu suna yi na barkata akan daidai kashe-kashen da muka yi muna da misalai na yaro ya yi babba ya yi muna da misalai na namiji ya yi mace ta yi don muna da wannan alasabil misali hadisi da muka karanta shekarar jiya karatun muwaffa imamu malikin na aisha radiyallahu anha da ta yi mafarkin wata watanni guda uku sun faɗo mata a cikin ɗakinta kuma abubakar as ya mata ishara da rasu manzo sallallahu alaihi da ya rasu ya to ga ɗaya daga cikin watannin naki mu kuma mun san cikin fassarat na biyun shi ne abubakar as na uku ne umar ibn al ai mace ce ta aisha ko kaga wannan ya tabbata kamar da na goya da wannan bayani na cewa ita ma safiya ta wannan mafarkin lokacin ta ga wata ya faɗo a karkashin kahunta tun tana ga wancan mijinta kafiri ko tana haikaito masa hayan ta saboda kishi wannan kenan yana magana kamar game da yaro ai muna da a suratul yusufa ai cin yana dan karami na bai balaga ba yace ma babansa ya abati inni ra'aitu ahada ashara Kaukaban, wa shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajidin wannan yana karamin yaro kamar da malaman tafsirai duka suka ambata muna kaga yaro yana yayi kamar yadda in babba har ya zaina mafarki na barkata a yaro shi haka ko ba haka ba mun ga dai mun samu na kwarin na daidan sannan game da kuma babba ya mafarki shi kuma namiji wannan kuma misalai ne sun wuce a kirga saboda ka in ta wannan cewa ana yi ko ba a yi za mu ce ana yi yaro na iya mafarki ya zama daidai mace na iya mafarki ya zama daidai sai dai yana yi wa kowane da irin daidai fassararsa a yayin da kila kaddara da babban mutum da mace da namiji hukunce da babban mutum namiji da babban mutum makuku babban mace da karamin yaro ko karamar yarinya suna iya mafarki iri guda amma ya zan bambance bambancin fassara saboda bambance bambancin yanayinsu na shekaru na mu'amala na kowa da kowa wannan yana da wannan inda yawan ta bangare yana iya bambantuwa amma ta cewa suna yi ko ba su yi wannan amsa sai a ce suna yi tambaya ta biyu a gurguje ce wasu na cewa wai idan ka yi mafarkin annabi amma a cikin sura sura baka haka yace sura baka ma'ana kila ba wadda ya kamata ka ga annabin ba ko mutum ya yi wani waito mutum ya yi wani mummunan aiki shin ko shin ko yaya abin yake shin yaya abin yake ina da mun fahimci tambayar na cewa ka ga manzo sallallahu alaihi wasallam a huska wadda bata kamata ba na cewa kai mummunan aiki ba don tambaya ɗaya ce ba da karatu ne da sai mun wasu a bayani kwarai game da shin ana farkin annabi ko ba a yi wannan ishu na ahabi sunna yana nan shin ana mafarkin annabi a yanzu ba sahabban da aka kusa ga annabi ba wanda sun kaga annabi kuru-kuru sun san shi ya san su ba su ba baya ga wucewa ya wuce shi kenan daga na ilayo mina hada ana mafarkin annabi ko ba a yi an tattauna game da matsala babu na wasi'un jiddan sai yake ne mafahimci wannan zaka iya cewa yi aiki da kayan saurin samu amsa saboda hikayoyin da aka basuwa irin hikayoyin kissar da aka basuwa ta Bukhari wanda ba shekaran jiya da ba mu ambata haka nan irin kissar da aka basuwa ta Malik irin kissar da aka basuwa ta wari ana mafarkin annabi sannan an fata biyu sai a ce to suwa ne ka mafarkin annabi in ma ka yadda da haka duk da dai cewa kadiyar mafarkin annabi a koda sun kai musunta <laughs> nan kurkusa ba da dadewa ba ko ko ba nesa da muwa ba sai ina cikin wanda ka tan ba ta fa imamu sayyid don ka san ba ba ta ba imamu sayyid dai gashi nan majalale ne shi a cikin wanda ka dan tamba da irin mafarkin to amma ala kulli halin mu ce kaddara mu doki haujin da ka cewa ana mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma waɗanda suka teka wannan kauli lallai gwara zana a duniya a wajen ilimi da wajen takawa kuma sun ba da dalilai masu yawa masu ɗimbin yawa wanda da kyar a ce ka ture su duka ko ka ture wasu daga ciki wasu kan dole sai ka miƙa waya game da su to game da cewa suwa ka mafarkin annabi shi ma akwai bukatar tantance wannan magana dai kenan mu biyu kenan mu gane wannan sannan abu na uku sai mu zo kan amsa ta ita cewa to idan an ce ana ganin annabi sannan kuma su wanda kake na annabi Allah ya saka na cikin a sifofi ko ko ayarin da an kace su suna ganin annabi ko ba haka ba to sannan ina ya take in kaga annabi sabanin gani ne a hakikanin gaskiya malamai da sun tafi kan cewa duk ga annabi cikin surar da ba tashi ba to ba annabi ka gani ba shi dan nan a kula da wannan kaulin da duk ga annabi cikin surar da ba tashi ba to ba shi na ka gani ba ka gani cikin wani bakin mutum babu kyan gani to ba shi ba ne ka ga wani wuri cikin kato da ce shi annabi na suka ce ba shi ba ne ko ka gaba haushin mutum suka ce ba annabi ba haushe na ba ko ka gaba yallace ko in ya muri, ko bai rabe suka ce duk ba kofin annabi ba ne to annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya ganni ko ba haka ba to kaga annabi din wanda yake to shi ya wannan shi ma daga wannan wasu ka magana malamai ka cato wanda bai zamani da annabi ba ya dai ga annabi wanda yake suka ce a yana da alaka da sai in ka ga annabi ga ido kuru-kuru a waje kamun ya rasu kenan kana sabi sannan aka ce ka gane cikin mawalki ka gane shi na ko ba haka ba amma masu ba su amsa sun ba su amsa ta cewa ai kana iya karanta siffofin manzon Allah kuma in ka karanta su ai suna iya bayyana ka gane ko shi ne ko ba shi bane ko ba haka ba ta hanyar siffofi ne wannan kadiyar suka ce ai bai yahudawa ai da ganin annabi sun gane shi saboda mi saboda sun karanta cikin littattafansu ko ba haka ba sun san shi farin sani an yi kaito cewa abdullahi bin salam ya ce da na ga annabi sai da na gane annabi sai da naka gane dana to ashe kenan shi karatun sifofin annabi cikin littattafai kamar irin misalin ashama'ilul muhammadiyya na imamu tirmidhi na taimaka ma da kaga annabi ka gane shi to waɗannan sifofi da an ka ambata cikin wannan na sifofin annabi da ga ɗaya daga cikin su an samu ta zama misin ba a sami ta ba to ba ce an kai annabi na ba cewa an kai a'a ba annabi na ba ce an kai annabi na ba ka adda mugun halitta kaza ka kila fahimci wannan illa dai kana kawo shi haka ta to ba yanzu yanzu aka faɗa mana ko ɗazu ɗazu aka faɗa mana imamu bukhari ya ya murkin annabi ba sai muka ce ya mafirin annabi daidai sifa kai kawai abin da abu ya gani ba sifa annabi ya samu kudanta ba wani yanayi da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kudana ya naɗe shi amma tsaye da ke zaune da kyau sifofin da ya karanta sifofin da ya sani sifofin da ya yi imani da su ne sifofin annabi da su ya gan shi amma mi amma abin ban mamaki abin ban ciyo sai ya gani sai ya ga wasu abubuwa ko ko ya ga kudana da annabi wannan kaga ba cikin sifofin annabi bane ko to shi ya dan likita mai kai ala kulli halin amsa mafi daidaituwa a nan in ka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko ka ga wani an ka ce ma annabi na misali a cikin mafarki aka nuna ma annabi na amma sai ka ga ɗaya daga cikin sifofin annabi inda ka san su ka ga babu ta to ba annabi bane an ce akwai wani asari na ce an ce saboda ban san inganci ne ba amma yana nan cikin hikayoyi da yawa Imam al-Hussein dan Ali bin Abi Talib jika manzo sallallahu alaihi wasallam afwan zaid ibn ali ibn al-husaini shi zaid al-abidi malaman tarihi suna ambata kuma wannan ta tabbata na cewa yana daga cikin ahlul bait da suka yi siffa 100 bisa 100 da manzon Allah sallallahu alaihi kana ganin sa kamar da bahaushe ka cewa kama an hato shi kama annabi ya hato shi kana ganin zaid ibn ali ibn zaid zaid al-abidin kana ganin shi in dai ka san annabi sallallahu alaihi wasallam duk sai gaban ka ya faɗi don kana gane kamar sifar manzo sallallahu alaihi wasallam masu ba mu labarin hadithul karbala kissal karbala wanda kuma sun inganta kissat na cewa lokacin da aka ce a kashe aka kashe Hussein na ar karbala lokacin da Hussein ya doki wajen mutum ta san musaba'in cikin iyali ne aka tafi wannan karafke da ta faru ana cikin karafkiya Ali Zainul Abidin yana cikin darbuka da an kai ko ko dan tantin da an ka buga rigimar tabbarki an ka kawo da sare-sare lokacin da an kawo musu hari da ya hirgita ya jawo takobi ne ya fito daga cikin wannan yafukar da aka buga mafi yawan da sun ka gane shi ruga sun kai suka ce muhammadu ya dawo muhammadu ya dawo saboda irin ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokaci ne an samu wani mutum ya ce ya mafarkin annabi ya ce to ni dai ban san annabi ba don muna cikin dai sabi idan wasu annabi sanin ido ba amma dai ana faɗa mana cewa ya yi daidai duk da suka sani da sun ga zainul abidina sun ce yana daidai da shi harfa bi harfin a kira min bari mu tashi mu ta inda zainul abidina muka tashi muka tahi alhali suka suka taya suka tahi alhali shi wannan mai mawarkin bai san waye zainul abidina ba yace faɗa min abin da kai mulki ya kaga annabi yace na gan shi kaza duk siffan da ya faɗi sai dibi zan labidi kila kun fahimta yana da ita in ya ga ya ce to wannan lalle yana da cikin siffofin ya diba wani ya diba wani ya diba wani sai da gaba ya ƙare babu wata siffa da ya kore daga cikin siffofin zan labidi sai wannan mutum ya ce lalle kaga annabi abin da ka san cewa to lalle akwai bukatar sai ka san yadda annabi yake sannan ka yi mawarki ne hafan bi harfi in ta kauce ba kai adda matsala ba annabi na ba haka muka cewa a fahimci wannan sosai saboda haka wannan kadiya ce tana da bukatar mu yi nazarin ta sosai hmm. tambaya ta uku tashi wannan don Allah malam menene mutum zai dinga yi dan Allah ya kiyaye shi daga yin mummunan mafarki a to wannan ina jin ai ba su wuce addu'i ko eh babu wani abu wanda zai Allah wanda aka yi illa addu'a ka rinka addu'in safe da yamma azkarus sabahi azkarul masai sannan duk wani hali da yanayi da aka addu'a kai addu'a a ciki addu'a shiga masallaci addu'a fita masallaci addu'a shiga bayi toilet addu'a fita bayi addu'a azkaru na bayan sallah ka rinka yi kamar da ambata azkarul masa'i azkarul sabahi duka yi sannan kuma karshe in ka tokan kwanciya kai azkarun naumi wanda aka ce aka yi irin su ayatul kursi irin su kul huwallahu bi rabbil falaq bi rabbin nas a shafi jiki irin su amana rasul irin sauran du'ayen da ka kasan dai sun tabbata a sunna littattafai na sunna sun yi bayanin su ɗan ƙaramin littafi hisnul muslim ya ya ishe ka idan iliminka ko karatunka bai wuce nan ba sai ka tsaya nan sai Allah su waɗannan suna taimaka ma wajen Allah ya kare ka daga munan mafarki ina jin bari mu tsaya nan wannan ya bani labarin wani mafarki da yayi to amma ban karanta tambayar da yace kasa ba labarin mafarkin da yana kila lokacin zai abin nan bari mu dan ci gaba da karatu insha Allah ga wata gaba ta za mu tashi kanta ita ce gaba ta arba'in duk da malam ya kawo ta cikin jeren giyar abubuwan ahalu sunna wal jama'a amma ya yi wani umumi wanda zamu ya kamata a ce mu yi tafsir nashi a kula ya yi umum sosai kuma ku kula duka cikin aƙidodin da malam ya ambata aƙiduna na ahalu sunna wal jama'a kuma aƙiduna da sunna da hadda qur'ani suka tabbatar sai da abin da ka so mu gane akwai wasu aƙidu da kayan musu su shi kenan ka ce kam ka fit ka haita musulunci akwai su ciki kamar yadda wasu in ka yi musulunsu su ko baka yarda da su ba ko baka haita musulunci ba ka haita da'ira ahalus suna. a fahimta to amma dai akalla dai ita ahalus suna ina jin babban samaki na babban hadari na yawa saboda haka ba komi za mu ce ma wanda bai yarda ba kafiri na to kila wannan gabat ɗaya daga cikin abin da za mu ambata kenan game da ita shi ne mi mala yace wa nara sadaqa an mauta musulmina wa du'a lahum wa nu'minu bi anna allaha yanfa'uhum bidhalika wa nara yace aqida mutahaddis sunna muna ganin gani wannan na yadda na imani amma malam kamar da kila karshe littafin mu dan sokaci yana gina hatta da maganganu ne yana gina su kan hikima da ilimi abinda lalle babu tambaba babu gardama babu jayayya yana iya kawo shi da wata siga irin wani uminu irin wani ataqilu irin wani qulu duk wasu abubuwa suna nan kamar yadda idan abin na da dan bukatar bayani ko tafsiri ko akwai yan gitta wasu malamai yana iya ambata ta da wanara ko ba haka ba amma duka tana ishara kan cewa ɗaya da daga cikin aqidun ahlus sunna wal jamaa sawawa inda yayi daidai a wurin ta ko inda bai daidai ba ah, in kuka diba duk karatun daga can har zuwa nan duk wani kulu wana dinu wana kulu wana dinu idan abin ya danganci yadda ɗaya ba sai ka faɗi ba wana dinu idan abin da ya ya buƙaci lalle sai an furta wana kulu a yadda ciki a furta idan abin na da kila yan ko cikin ahadus sunna akwai waɗanda suka ɗanyi wasu maganganu game da waɗannan sai a ce wana in kuka diba kamar aƙida ta talatin da biyar ya ce wa nara baya baya ba da dadewa ba wa nara ali li aimatul muslimina bis salahi wal iqrar bi imamatihim duk da wani akida akida ce tabbatatta a cikin ahlus sunna ba ta da girgizawa amma dai da yawa an samu yan matsaloli da an ka samu a wurin ina jin kun san da irin yakukan da aka samu fadace fadace tsakanin muawiya radiyallahu anhu da ali ibn abi talib radiyallahu anhuma kuma da yaddo zuriyar su sannan daula amawiya da daula abbasiya da irin dauloli da an ka samu waɗanda wasu suna gani suna wani gani gani ga wasu a'imma ko ba haka ba saboda haka wana right ce don ya rajjaha hama cewa wannan nazara Ru'uya sunniya ce Ru'uya sunniya kuma ita ce a daidai duk da akwai wasu waɗanda suka ɗan samu santsi waɗanda alhamdulillah kuma ahadu sunna na ɗari bisa ɗari sun samu santsi ta wannan saboda mi akan wani ishtihadi da sun kai ai muawiya radiyallahu anhu kin biyayya ce ko ko a ce ga ali ai ijtihadi na nashi ko ba haka ba idan sauran wasu mu don kakkai amfani da su ka hidda su daga ahlus sunna wannan ru'ya ce ilmiya ko ko wani ijtihadi na kaga bashi wanara amma sabanin duk wasu abubuwa da sun ka gabatu wana dinu wana qulu wana dinu wana qulu wani nu'minu da sauransu ko to shi ma nan wana rasadaqata an mautal muslimina akula shi ma wannan akwai abin cewa cikin ahalus suna su yi maganganu da dama game da wannan gabar sai dai za mu iya ce alhamdulillah nan malam kusan ya ɗauki ƙaunin da ya fi shahara ƙaunin da ya fi saurin mamayewa kuma ya batta dunkule ya ce wa na da mu muna ganin a sadaka sadaka na amfani sadaka na kaiwa an mautar musulmi na daga matattun musulmi duk wanda ga cikin mu nan yayi sadaka ga wasu sun ka mutu sadaka na kai musu ko ba haka ba sadaka na amfanin su sadaka na sa a yi musu promotion daga matsayin da suke zuwa ga wani matsayi a cikin aljanna ko kuma daga fitta su cikin wata azaba a kai su cikin wata azaba sadaka daga kowa zuwa kowa sadaka ko mu ce daga musulmi zuwa musulmi ko ba haka ba wannan umumi na sosai yayi to amma wasu malamai da yawa daga ciki ga littafin da muka sani a hakamul janaizi na Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ɗan tsokaci game da matsalar babu laifi cikin minti uku mu ambata ta ko minti biyar saboda mu fahimci wannan gaba don kullum muna tafiya ba mutum muka biya ba dalilai aka biya ko ba haka ba lokaci da duk suka aka samu wata dan wani dan wata matsala ana yi tsaya a fayyace ta don yadda da abu a matsayin aqida hadari gare in ba akan dalili yi shi ba a fahimci wannan sosai a gurguje malam da ce ma tafi tafi'u bihil mayitu abinda bayan ka mutu a matsayinka na mamaci ko ko kowane mamaci abinda yake amfani da shi amma mu kula nan mamaci a nan musulmi muka bi ka'ida ka mutu da musulunci amma in ka mutu in yan mutu kafiri ko ba haka ba to ina jin babu abinda ya rage ko ba haka ba shikenan fayil kuf an kulle babu wani abu amma mutum ya mutu yana musulmi amma akwai wasu 'yan matsaloli da wasu 'yan dot dot dot cikin littafi nai to ana iya magance su ta hanyar wasu abubuwa da kabiwa ba daga ciki na ɗaya abin da kamfanin mamaci yake na ɗaya daga ciki amma wannan amfani na wani ne ba aikin wani ba aiki ne ba aikin wani na ɗaya ce du'a'ul musulmi lahu musulmi ya mai addu'a duk wanda muka sa yanzu muka yi masa addu'a Allah ya mai rasuwa to in Allah ya so amfanin addu'a zai cin mai na Allah shi gafarta masa Allah shi karga ayyukansa Allah kai kaza Allah kai kaza Allah kai kaza wannan ina jin dalilai da yawa malai ya kawo amma ai mun san su ne wannan bamu da tambaba ba game da dai waɗannan abubuwa ya ka diba cikin akamun jana'iz za a cimma mas'alat daga ciki ya kawo aya yace Allah da kai na cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil imani ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم wannan aya ta nuna wadda sun ka zo baya suna magabata addu'a ko kaga nassin da Allah da kai ne ya faɗi haka nan mun sallah sallah ya kawo hadisai da yawa irin da awatul mar'i al muslim li akhihi bi zahr al ghaib irin dai ga sunan ya cika wurin da addu'a wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi da ke ne ba wannan approval na idan mutum ya mutu sai ya ce ruli li akhikum fa innahu al ana yus'al ashe kaga in addu'a ba ta wani mutum ko roƙon gafara a yi masa ba ta annabi na cewa yi. wannan bai da tambaba musulmi dan musulmi yawa dan uwansa ko ko yawa kowane musulmi addu'a wannan yana cikin abin da mamaci kan fahimta da shi a ittifaq ahli sunna abu na biyu waliyin mamaci wannan dan uwa ne na jini muka magana waliyul shi shiwa mamacin nashi azumi na dauka alwashi azumi na alwashi dai ba sai mun tsawaita magana game da shi ba azumi ba a wa mamacin da ya wuce wani azumi sai wanda ya dauki alwashi ba a yi mai azumin ranko ba a yi mai azumin nafila kowane na sai in ya ɗauki alwashi ne ya ɗauki alkawali irin garafa fasa gada ya jiya ga azumin yau arfa in Allah su wannan arfa in ta zo za a yi masa kan da arfa ko kuma ana gobe arfa sai ya rasu yau to tunda ya ɗauki alkawali a matsayin kana sa na jini kana yi masa azumi wannan ya tabbata a hadisin Aisha radiyallahu anha man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu Aisha ta bada shi haka Abdullahi bin Abbas ya rawaito shi na cewa man sama wa alaihi siyamu nadarin ko ba haka ba na alwashi samu anhu waliyuhu wannan dai bayani an san shi kuma ya hukuma ga ahkamul jana'iz za a gani azumin me azumin alwashi dai fa mun samu da daya na biyu kuma azumin asgawa ga waliyuhu waliyul mayyiti banda kai dangin na dange ka a ba da kai ba a'a banda kai sabba in kai dai dan uwansa na jini kila fahimci wannan abu na uku abin da ka umfanuwan mamaci shi ne ka biya masa bashinsa bayan Allah ya mai cikawa to shi wannan bashi amun na kwabbiya saboda hadisai sun taho akan umumi ɗinsu ko ba haka ba na muna da hadisin jami'u wanda Abu da radiyallahu anhu ya biya ma wani bashi da manzo Allah ya mai sallah ya ɗan taka har ya ai mai komi da komi ya taka ɗaya biyu uku sai ce a ah, shin yana biya ta bashi sai aka ce ana biya ta bashi manzo Allah bai da yawa ai mai sallah dinari ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam walka ce ku dai mai sallah abu ka tada ka irin wannan mamaci zai wata irin kagaro ma hasara annabi ke mai sallah yace ya rasulullah ke mai sallah wa alai dinaran ni zan ba su wa ya rasulullah ai mai sallah yace dinari akan ka yace ka yadda yayi ya barra yace eh ya rasulullah na yadda sana annabi mai sallah ko ba dan uwan shi bane to kaga da wannan da ta sauran irin waɗannan misallai sun halatta koko sun nuna muna ya halatta kuma ya tabbata kuma yana amfani idan mutum Allah masa cikawa wani ya biya mai bashi kowanne ne in ya biya mai shi bashi wannan yana amfani ne mun fahimci wannan addu'a ga kowa yayi biyan bashi ga kowa yayi amma yin azumi na na nazar na alwashin da yayi sai ga dan uwa ne na jini sannan abu na uku mala ya ci gaba da kawo ayoyi da hadisai game da wannan kadiyyar to yana cikin kawo ayoyi sannan sai ka wata magana sai ce ya kawo wani hadisi daga cikin hujjojin na cewa na'am abu na hudu ma abu na hudu afwan abinda alwaladu salihu da na gari zai yi ayyuka alkhairi kuma ya bada kyautarsa ga mahaifinsa yace to wannan in dai kowane irin aikin alkhairi na irin sadaka irin wasu ayyukan alkhairi irin wasu abubuwa kamar misali irin hajji ka je kai aikin haji ko ba haka ba irin wasu abubuwa wanda suna ayyukan alkhairi na to akwai sharadi guda ya zama kai ɗanai na ko cikin zuriya kai na kila fahimci wannan to karkashin nan sai ya kawo hadisai da yawa kila wani hadisi za mu iya karantawa ga hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As yace kakana al-As bin Wa'il as-Sahmi ya bar wasiya yace zai yanta bawa bawa ɗari al'as ibn wa'il na, ya bar wasiya zai yanta bawa ɗari kitibis kamun ya wasiyar ta zartu ba ta zartu ba sai Allah ya mai cika sai ya mutu musa asu dan wa'il kahir ya mutu sai yayansa guda biyu da hishamu ibn al'asi ibn wa'il da amr ibn al'as ibn wa'il sai suka ce to bari su zartar da wasiya ta. shi da Hishamu kan gama ya yi sauri ya zartar da wannan wasiya don a lokacin bai musulunta ba ya da ya zartar da yanta bawa hamsin sai ce makarin shi a wa'il amrun la'asu to kai ko ka yanta hamsin abun la'asu amrun sai ce to shi kan ba zai yi ba sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam abin zai yi yanzu inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullah babana ya ba wasiya zai yanta bawa ɗari ɗan uwana hishamu ya yanta hamsin ya rage sauran hamsin ya ce ni iyar shin zan yi ya rasu da wa sai manzo sallah sai ya ce innahu law kana musliman fa ataqattum aw tafaddaqtum anhu aw hajjtum anhu balaghahu zalika nabi ce ku sani law kana musliman da musulmina fa ataqat fa'a'taktum kun ka ‘yantar da bayi, au tasaddaqtum ko kun kai sadaka anhu madadinai, au hajjtum ko kun kai aikin haji anhu madadinai, da musulmina balagatu zalika da wannan zai kai gare. Da musulmina shi ya sharadi, asu dan wa'il kahir ya mutu, da musulmina da zai umfanai. A wata ruwaya maza Allah ce law na a bit tauhidi da ikirarin tauhidi ya da tauhidi fasunta ka je kai mai azumi wa tasaddaqta ko kai sadaka anhu a madadinai nafa'ahu zalika wannan zai umfana. to wannan malam sai ka wannan karkashin wannan hadisi sai ce kala shaukani imamu shaukani ya faɗa cikin nawul al-awbar yace wa wa ahadithul babi hadisan da duk sun ka halatta ai wani aiki na sadaka ko na hajji ko na wani abu irin na ‘yantawa, ko wani ɗaukar wani abu ka ba da shi ka ce kayi a madadin wani matacce, ya ce hadisan duk sun hukunta an na sadakata minal waladi talhaqul walidi sadaka daga ɗa to tana riskuwa kowa da uba wannan kenan ba da mauti ma bayan sun mutu biduni wasiyyati mina ko ba su yi wasiya ba illa wannan ƙarin bayani ɗaya na wancan wasiya wannan sababu na ita su amma ko babu wasiya Hada sai sun nuna haka nan da dama in dai da yawa mahaifayinsa. kuma wayasila wayasilu ilaihi ma sawabuha da sadaka ko hajjin ko wani abu da za ta kai ga uwayen yace to fa yukhassisu fa yukhassasu bi hadhihi al ahadithi umuma qawlihi ta'ala to za a yi takhasisin da wannan da wannan hadisai za mu yi takhasisin wata aya da ta nuna amun ta nuna basu umani wace aya inda Allah ka cewa an laisa lil insani illa ma sa'a cewa wa an da kuma daga cikin wasiyar da annabi Allah da sarki saukar da mu annabi Ibrahim alayhi salamu da kuma sauran littattafai kuma ta shahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an da cewa laisa lil insani mutum bai da riba ga komai illa ma sa'a sai riba aikin da yi da kai to ce wata an kai baka samun komi sai abin da ka tashi kai da kanka to waɗannan hadisai sun yi takhasisin wannan ayar sun ka ce banda in ɗanka yayi ma ko ba haka ba shi wannan ba sai kai ba sun ka ce banda ɗa yawa mahaifi ne ko to haka imamu shaukani ambata sai ya ce imamu shaukani yace haka an haka bayani yake imamu shaukani ya ce gaba da cewa walakin yace sai dai laysa fi ahadithil babi yace a hadisan wanga babu da mun ka ambata na cewa sadaka tana kai ga mamaci yace babu illa luhuqus sadaqati min alwaladi sai sadaka da ɗayayi ga mahaifi ba cewa an kai sadaka gaba ɗaya ba ba kuma ce sadaka ba a hadisai duka da muka gani ɗayawa mahaifi an ka ce wa qad sabata to yace to in ko haka na sai mu ce to ai hadisi ya tabbata ya tabbata a hadisi anna waladal insani cewa shi dan mutum mutum ɗanai ɗanai min sa'ayi yana cikin sa'ayin mutum ɗanka min ka. ko don anta wa abika anta wa maluka da abika sannan anta min kasbi duk waɗanda hadisai na da manzo sallallahu alaihi ka ce wani ɗa yana cewa anta wa maluka da abika kuma ya ce ai anta min kasbihi ko ba haka ba yace in mun ka in wanda wadancan hadisai da sun ka tabbatar da ta min kasbi abihi sannan ɗa wa maluhu min abihi li abihi ismun kan wanda wani hadisai fala hajata babu bukatar ila da'awat takhasisi mu ce hadisan sun yi takhasisin aya hmm, daidai suke aya tana nan kenan wadda take mutum bai da komi illa ma sa'a sai abin da shi yayi ko da ne yayi misa mun ka ce da da sun li anna ibnahu ko waladahu min sa'i har yanzu wa lil insani illa ma sa'a tana nan ciki ba bukatar mu ce an yi takhasisi an fahimci wannan yace wa anna min ghairil walad yace to duk sadakar da an kai ko aikin ibada da an kai wadda ba daya ta ba fa zahiru zahirin magana min al-umumiyat al-qur'aniyya tana cikin umum na qur'ani qur'ani ya hada da ita wa an lil insani ma illa ma sa'a kaje kai aiki baka da alaka da shi ba ta umarni da komai ka ba ka kai mai aikin haji kai mai eh, karatun qur'ani kai mai wata sallah kai mai wani aiki ka ce an bashi kai mai kaza kai mai kaza ba ta kunfani da komi garai abin da yakan wanda da shi in dai ba dan uwa da kake ba a biyu kacal na farko yana biya ta bashi ka biya mai kila fahimta na biyu ka rinka mai addu'a Allah shi karbi ayyuka ne shiga harta mai to in ba wadanga ba ka tashi kai wani aiki ka ce wai lada aikin a bashi ko ba kana ɗane ne ba ko zuriya ce to la tanfa'u in ji wa da malam yace imamu shaukani ka ce haka yace annahu la ya silu ila almayyit la da wannan abin ba ta kai ga mamaci fayuqafu alaiha zaka ce sai mu tsaya nan akan ta ba sai mu tsaya kan haka nan ba mu cewa tana kai sai hatta ya atiya dalilun ya katadi takhsisa sai dalili ya zo haka imam albani ya shikaito ga mi ga shaukani sai albani ya ce kultu. ni ko ni ce wa hadha huwa wannan magana ita a gaskiya allazi taqata bihi alqawaidul ilmiya wadanda ƙa'idodin ilimi sun ka tabbata sun ka sheda annal ayata wannan aya ala umumiha tana nan ta hada kowa aikin wani bai bai umfanin wani inda aikin wani na wa anna sawaba sadaqati la da sadaqa wa ghairiha da abinda abba sadaqa ba irin wasu ayyuka yasilu min alwaladi ila alwalidi daga ɗa zuwa mahaifi ta kaiwa li'annahu saboda shi ɗa min sa'ai yana cikin aikin uban amma bi khilafi ghayril walad ni wanda ba ɗa ba kaga ga an talasta min sa'ai min ko ba haka ba kiyaye lakin karnu karna kalan nawawi sai ce abin sai dai a kula da wani karatu wanda adda alaka da inda muka na ibana yace imamun nawawi wa ghayruhu da wanda ba nawawi ba sun cirato ƙalu. sun cirato al-ijma' sun ce wa an yi ijma'i ala anna sadaqata takau min al-an al-mayyit wa yasilu thawabuha shi imamu nawawi haka yace ijma'i yace wai an ijma'i ya tabbata ba ma mutane da yawa na cewa sadaka tana amfanin daga mai rai to tana amfanin mamaci yace haka za ka to haka sun ka faɗi suka ce al-mayyitu ba su ɗan tantance ba fa adalaku sun ka Mai yi su da sun kace walam yuqayyiduhu ba su kayyade suka ce bil walidi ba su ce al mayyitu al walid ba su ce haka nan ba Ya ce haka sun ka Ya ce to fa in su fa in sa hadal ijma sun ce ijma'i to in wanga ijma'i na ya inganta lalle an yi ijma'i to kana mukhassisan lil umumati sai mu ce to shi yayi takhsisin aya ko ba haka ba ijma'in yayi takhsisin aya allati ashara ilaiha shaukani wanda shaukani ya nuni da su kila an gane yace fi ma yata'allaku bis sadaka sai ya ce wai zallu ma sai a ce to sadaka an kace ko sai ya san to duk abinda ba sadaka ba sai ya zanna bai shiga ba kaman mi kamar azumi ko karatun alkur'ani ko abin da ya kamanci haka sai a ce su suna nan ba su shiga in kai wanda ba dan uwan mace ba ko da kai bai kai garai sai mi sai abin da ijma'i ya ambata mi'juma ya ambata as-sadaqa yake cewa mi mai bana yace shi ma cewa wanar sadaqata to in ya zan ijma'in al'umma ta tabbata sun ce sadaka to sai ce a ce to an ijma'i yayi takhsisin waccan aya sai a ce daga cikin abin da ka umfano mamaci ko bayan ya mutu ga wanda aggarai to sadaka to in ku an ce sadaka to sai mu ce banda azumi banda haji banda karatun alkur'ani banda wanda sai in sadaka ta akula sosai sai mala albani ya ce walakin ni sai dai ni albani ya ce ya ce fi shakkin kadirin yana cikin shakku babban shakku min sihatin jima'i da cewa ga inganta ce na yana shakku wanga jima'i bai inganta ba wanga jima'i ya ce wa zalika lil ne saboda abubuwa guda biyu na farko jima'i da ma'ana ta usulu an gane ba Ya ce bayuwa a samai sai abin da mi sai abin da an ka sani duk darura duk wani ijma'i da ka gani ana cewa ijma'i ijma'i ijma'i ijma'i to ba a taba ijma'i ga wani abu da an kai sabani ga rai ba ba a taba wani abu a ce ijma'i ba alhali ka waya baya sai ga wani malami ya saba wani malami ya saba wani malami ya saba ba a taba samu ijma'i akan haka ba mafi yawa duk inda ka ji an ce ijma'i zaka sami ba ka taba jin wani wanda ya saba mai yace to wannan akwai matsala yace saboda ni yace kamar yadda muhaqqiquna sun ka tabbatar shi Imam Shaukan da kai ya ambata ijma ya yi tafsiri nashi Ibn Hazm ya ambata ya yi tafsiri nashi wani ya kawo sunan malamai da yawa yace to anan shi wanga ijma ya saba mu nan duk mun karanta mun samu malamai da yawa da sun ka bada sabanin akasin nan ashe bai zan ijma'i ba abu na biyu yace na bincika ijma'in cewa ijma'i dai khada'una wanda malamai suka ambata irin nawawi da sauransu saurin ce ma abu ijma'i yace wannan ɗaya daga cikin matsalolin gashi na sai ka kawo yace mafi yawa ana al-ijma'ul maz'um mutum ne mutum gani ya kila a gewaye nai babu wani da ya samu wannan mas'ala sai ya kira wannan abin ijma'i yace to ce ma wannan abin ijma'i yace kore nan sai ci gaba da abubuwa da yawa sai ce na ɗaya. abin da ya ya zama ijma'i maz'umuna na daya mukhalafatu li umumil aya ya saba umumul aya ba a taba samun ijma'i ya saba aya na karanta a gurguje na biyu yace alqiyasu ma alfarikina wanga ayi qiyasi ma alfarik ijma'i yace na uku samun inkari ga malamai da yawa ya rusi an fito su irin isu bin irin wa irin wa irin wa na hudu ce wannan koda kiyasi koda ijma'i na koda ya zan sahihi in ya zan kiyasin sahihu ko ba haka ba to sai mu ce ya halatta ko sai a ce sai a ce anya yana zama ijma'i alhali duka cikin salafu daga sahabban manzo Allah babu wanda ya wannan yace shi ma wannan to dai ta magana kun san mal albani gashi na ya rubuci shahi daya biyu uku hudu biyar abin da yawa illa dai sai ku bi wannan kadiyar kowa an yi a cikin hakamar jana'iz na sananne in ka diba shafi tun daga shafi na 167 168 zuwa har shafi na 175 har zuwa 76 maganganun na ta ya tattace abubuwan abin da ya mai da dai ya kasa ba muna karshe kawai hujja kai ne cewa itilaki ko umumi na cewa sadaka na umfanin mamaci yace hakikanin gaskiya an yi umumi mai faɗi kuma ba a ahlus suna ba haka haka sun kace dukkan su ba kaje tana da sabani game da ita yana son aiki hakikin matsalar sai a ce eh lallai mamaci zai umhanu da kai rayiye ta hanya biyu in dai ba dan uwansa ba ta kai masa addu'a na neman gafara ko rima rahama ko kuma in ya biya ya bar bashi ka biya masa nan biyu kenan sannan kai in dan uwansa ne ma'ana ɗansa ko wani abu wanda ya fito daga wajen shi to kana amfani ne ta hanyar bancin waɗancan biyu ƙari kansu kai mai azumin alwashi in ya alwashi zai bai samu yi ba sannan kai gare ka kana iya mai aikin haji kana iya mai sadaka kana iya mai li'annaka min sa'i ya fahimci wannan amma wanda bai da wannan alaka to qadiyat ta hakikin ilimi ya tabbatar da sadaka ba ta kira ga umarci ya fahimci wannan kan haka a shesa wata fatawa zan basuwa kuku wani abu zan faɗa wanda da yau ana yin tambayoyi game da haka nan a irin kai wani abu ka bayar irin na littafi a dedication sadaukarwa a hida ko ba haka ba ka ce a kai ladan wannan gawa ne ko gawa ne wanda kuma alhali ba ɗan wanka na naji ne ba ko ba uwa ba uwa ba akwai fashin mark ga wannan maganar ba ta kai a hakikanin ta hakikin ilmi dedication na littafi wannan littafi a sahi cikin mizan wato kusan akwai wanda duk samfari ko wani wanda littafi ya ce duk mallaman Najeriya marigaya misali ko ko ce duk mallamai duniya ko ko ce duk waɗanda masu sifa kaza ya kayyade ko ba haka ba in dai za ka yi za ka yi dedication na zuwa ga kowa ko uba a fahimci wannan ko kaka ko kakan kaka wanda dai ka fito cikin zuriya ce kila fahimta to irin wannan ta aikin to sannan ta kai gare in kana nuhin lada dai ba in kana nuhin kawai suna ne bai fito cikin littafin kila fahimta in dai lada kaka magana to irin wannan lada ita ka kai a kiyaye wannan sosai Allah samu gane ai hankuri abun ya dan karu sosai saboda haka wani sadaka an mautal musulmi ya za mu ce game da nan sai mu ce umum na ko amma a sunna akwai tafsiri ko ba haka ba eh na cewa da ga mahaifi ko amma waddu'a alahu muna gani ai musu addu'a wannan amun na ko sannan wa nu'minu muna imani bi anna Allah yanfa'uhum bi zalika Allah na umfanin su da haka nan ko sadaka kenan ko ko ai eh, musu addu'a man sadaka gawa da zuwa ga mahaifai ne ko addu'a gawa mai rai zuwa ga matattu dukan su ko da sharadin imani wa nusaddiqu za mu bi anna fid dunya sihira cewa akwai sihiri sihiri tabbatacce na akwai sihiri ba halab ba ku gane tabbata yana kamu sihiri yana kamu ƙaryatar da sihiri a sihiri akwai sihiri ƙurani ma ya ambata wala kan ja'u bi sihirin azim ko ba haka ba ehe wala yaflihu as-sahiru a ata akwai sihiri ana sihiri ya kama ana sihiri ai wani abu ana sihiri komi yayi saboda haka an san akwai sihiri sannan wa saharata mun yadda akwai yan sihiri akwai sihiri akwai yan sihiri sai dai kahirai na kuma ba shiga aljanna muddin sun ka mutu akan haka nan sannan wa annas sihir ka'inun mawjudun fi sihiri akwai shi kuma ana yi ne ya ci a duniya bacewa ta amma akwai ta kakkai musu kace kahir Allah wallahi kariya ta sihiri bai kama wani jahamiya da mu'tazila da wasu 'yan ƙaryar wayewa na yanzu duk sun karatar da sihiri da wasu mahu tafsirai irin su Muhammadu Abdu da munka ambata irin Dini Afghani sun karatar da sihiri da wasu masu rubuce-rubucin indiya na musulunci ma musulmina sun karatar da sihiri da wasu waɗanda haganin ƴan boko zalla ko ba haka ba su ma sun karatar da sihiri to amma akwai sihiri to in ba dai har zan malama addini har sun ka cikin tafsiri sun ka karatar da ayoyi wa ja'u bi sirin azumin suka kalmasa shi wanda bai karba to ga yana mamaki wanda bai karanci ma Qur'anin ba akwai sihiri tabbas ana sihiri ya ci irin abubuwan da suka kawowa shubhatu na sun hakawa lokaci na sun yi ya kawo matsala ko ba haka ba wannan gabat mu batta sai sai sai gaba insha Allah dake lokacin na tahiya abin suka kawowa sun karyatar da sihirin da an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kuma muna da tabbaci ne ko a bukhari ya tabbatar ai Eh, eh amma sun karyatar da shi saboda shubhoyi da sun ka samu wajen su irin wasu ayoyi da sun ka ambata irin wallahu ya'simuka minan nasi irin Allah na cewa yana kadar yana rubuta abu yanzu ya za rubutu rubuta kuma wani ya toye zan ya daganganta wannan abu ya saba da irin waɗannan abubuwa da sun akamanci wannan da sun akaraitar da sihiri amma ala kulli halin a aqida ahlus sunna wal jamaa sun yadda akwai sihiri sun yadda sihiri na ci sihiri kuma yana da kashe-kashe yana da dangogai kila karatu kan su waɗannan kashe-kashen sihiri da kuma yadda sihiri ka kamawa kila za mu ambace shi a baya insha shallahu. a gurguji ƙarin shahin wani dinu mun ɗauki addini na bis salati alaman mata na cewa ne na cewa ana sallah ga duk wanda ya mutu lalle ana mai sallah amma min ahlul qiblati wanda ya mutu dama musulmi na mai diba gaba sai sallah eh haka nan na to ana mai sallah kuma barrihim wa fajirihim barrihim ma imanin su cikakke imani wa fajirihin da musulmin da ka gaza? musulmi na amma yana tabargaza kila fasikina kila yana zina kila ya shagiya kila wani abu shine fajiru ko to duk ana muku sallah a takaici sallah akan duk wanda ya mutu musulmi lalle akida ta daga cikin akida ahlus sunna na ana ya haka nan wa tawarithihim kuma ana gadaya tsakanin su mu amince da wannan kuma ina jin nan za mu tsaya insha Allah sai mu yi hakuri da karatun wanda ya zama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ai akwai wasu ita ba da uzuri